Kada ku manta, ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu. Wai shin da gaske rikici ya barke tsakanin Rahma Sadam da Maryam Yahya? A iya binciken da muka yi, rikici gaskiya babu wani abu da yake tsakanin su, babu fada tsakanin su. Illa dai abin da rubutun da ake danganta shi da Maryam Yahya ba reply ɗinta bane ba. ita rahma sadau ta miyarwa martani ba rahma sadau ta miyarwa wata ce martani a ƙasan wani rubutu da wata ta yi abinda da ya faru shine rahma sadau ta ɗauki hotuna ranar da take murnan buɗe sabon katafaren kamar shagon sayar da abincinta ko kuma a ce restaurant da turanci shine hotunan da ta yi din ta sa wani dogon riga wanda akwai yago a tsakanin rigan da ya nuna harshenyoyinta kuma ta yi rawa da wani mawakin da aka kore ta saboda shi duka a ciki sannan ga maza a wurin ga kuma mata wannan dressing din da ta yi ne ya ja mata tarin zagi da kuma ya janyo cece kuce a wurin jama'a inda mutane suke ganin cewa a matsayinta na 'ya musulma bai kamata ta yi irin wannan shiga da zai nuna tsiraicinta a waje ba ga riga babu hannayen riga sannan kuma ga shi ya matse ta haka wasu yasa suka ce tana kwaikwayon yahudawa ne saboda wannan irin shiga da ta yi ba ta da'a ba ce kuma bai kamata a mace musulma ta saba ga dalilin da yasa ake danganta rubutun da rahma sadau ta yi wacewa ta zagin maryam yahaya ne amma ko ɗaya ba da ita take yi ba wadda ce mai suna daddy's princess ta yi mata martani a kasan hoton da ta daura a kasan hotunan da ta daura wanda take murnar a shagalin bikin bude sabon restaurant ɗinta da ta yi wurin sayar da abinci hotunan to su mutane suna ganin cewa ba su dace da addini ba shi yasa yasa suka yi mata rubutu ga abin da ita daddy's princess din ta ce mai suna ko mufina m ta ce ai ba mu tsane ta ba duk wanda zai kawo cikas cikin addini manzan Allah ya ce a guje shi in ya ki gyarawa rahma sadau annoba ce tunda ta zagi musulunci wannan shine abin da dadis princess ta rubuta da alama wannan maganan da dadis princess ta yi wato mofina ya bata wa rahma sadau rai hakan ne ma yasa rahma sadau ta mayar mata da martani inda ta ce mata a gidan ubanki na zagi musulunci wannan martani da rahma sadau ta miyar kila ne ya ɓata wa maryam yaharai sai ta ce ba na sofa. wannan wannan shine abin da maryam ya ta ce babu wani matsala a tsakaninsu